shugaban ƙasar afirka ta kudu mr tabo mbeki ya ziyarci najeriya inda ya gana da shugaban ƙasa mai ci a yanzu goodluck ebele jonathan da babban mai hamayya da shi jiran muhammadu buhari da shugaban hukumar zaɓe ta najeriya professor atahiru jega da tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar najeriya janar Salami abubakar tare da waɗansu masu faɗa a ji a fagen siyasa na najeriya duka dai tare da goyon bayan tsohon shugaban najeriya janar abdulsalami abubakar wanda suka gana da wayannan shugabannin ko da ke ba a bayyana abubuwan da suka tattauna ba masu lura da al'amura suna ganin cewa sha'anin demokuraɗiyya ne da tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci da lumana a najeriya ba tare da wani tashin hankali ko kuma sauya tsare-tsaren da aka tsara za a bi wurin fitar da shugabanni na sabuwar gwamnati da za a yi a watan maris na wannan shekarar ba akan haka ne dr jibril ibrahim wani tsohon shugaban kungiyar raya tsare-tsaren demokradiyya a najeriya yake bayyana mun a fira da na yi da shi a abuja cewa babu shakka wannan ziyara na da muhimmancin gaske domin matsa lamba ga najeriya ta yi abin da ya kamata dangane da tsare-tsaren zaɓe a cikin ƙasa. kwarai eh, da gaske na ga duk ziyarar da yake yi tare da general abdulsalam abubakar yake yi kuma shi mun san an yana shugabantar wani kwamiti masu nema a yi zaɓe lami lafiya domin haka ina ji yana taimaka musu ne wannan aikin da suke yi na magana da duk wanda dai abubuwan da suke zai shafi zaɓe a tabbatar cewa an yi zaɓen nan cikin lumana. To ina ji dalilin da ya sa ya zo shine watakila din ya ga take-taken gwamnati nan kamar ba ma su yi zaɓe ko kuma aka yi zaɓen ba su suka ci ba za su yi ƙoƙari su jawo wani fitina. To shi ne nake gani ke musu magana. dai akwai wani wanda mutanen Najeriya suka zaɓa to kowa yarda da wannan hukuncin mutanen ƙasar nan. To amma ana ganin cewa tun da wannan al'amarin na cikin gidan Najeriya ne kuma 'yan najeriya watakila za su iya gwagwarmaya su tabbatar da ƙasar su ta yi abin da ke daidai shi ne su suke ganin cewar anya matsin lamba ga shugabannin najeriya a yanzu ko 'yan siyasar najeriya a yanzu zai fi yin tasiri daga kasashen waje bisa ga abin da za a yi daga nan cikin gida najeriya eh, kwarai da gaske kasan yanzu duniya na canzawa abin da kasashen duniya suka nuna ba sa so to wanda yi zai iya shiga cikin rikici jiya nan aka yi hukunci a cote d'ivoire kan matar babbo aka ɗaure ta shekara ashirin kuma dukkan rikicin da ta ja ma ƙasar ne batun zaɓe mijinta kuma yanzu yana icc shi ma ana mai shari'a domin haka mutane suna gani eh suna mulki ne yau to amma ai ba har abada za su yi wannan mulkin ba wata ran za su sauka kuma shari'a zai iya kama da su kwanaki da aka yi zaɓe a kenya ka san kofi ana suka eh, gayyato ya zo ya yi ma 'yan siyasa magana ya musu bayani lallai su tabbatar cewa ba irin tashin hankalin da aka yi ba da kuma wannan ziyarar da ya yi ya yi amfani tun da wannan zaɓen na baya-bayan na kenya ba a yi kisan kai ba to watakila shi ma wannan ziyara da ta gombe ya kawo watakila taimaka a yi zaɓe lami lafiya kuma hukuncin jama'a a zaben a yadda da wannan hukuncin. Dr. Jibril Ibrahim kenan wani tsohon shugaban cibiyar raya demokradiyya a Najeriya a tattauna da nai da shi a Abuja dangane da ziyarar da Mr. Tobo Mbeki da Janar Abdulsalam Abubakar suka kai wa shugaban ƙasar Najeriya da wasu masu faɗa a ji a fagen siyasa na Najeriya domin inganta tsari da demokradiyya da tabbatar da ba a yi wani abun da zai kawo matsalar zaɓe a cikin ƙasar ba. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.